Macarena. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwan barkamu da sake saduwa a cikin wannan shi namu na yaran a sallah wannan shi namu da ke zuwa muku a ranar bukukuwan sallah da muke yi cike cikin na yau shirin shiri na biyu da muka yi a nan a cikin wannan babban sallah ta mu ta cin namar lago namar layya muna fatan kun ci nama lafiya mm. kuma an ji yawon sallah amma ba ci da yawon da zai bata ciki mm. a ah, wannan shi na zuwa mu daga nan tashin Afirka TV 3 ne a nan kasar sudan karfe biyu agogon najeriya da niger karfe uku agogon sudan karfe hudu agogon makatar mukarrama to sannan yan uwa za ku iya kallon mu kai tsaye a cikin kafofin nan mu na sadarwa kamar youtube da kuma facebook sannan za ku iya aiko mana da sakunan ku na yawon sallah hotunan kwalliyar sallah yanayin da ake cin naman sallah da sauransu duk da yanzu ina ga har yanzu ba mu samu wanda suka turo mana an samu akwai wacce ta turo mun kawai kamar fatima ibrahim eh, da ina jin muzammin ne ko sun turo mu ma na subhanallah eh. garin da cire na goge su a waya so ina ba su hakuri wannan babban kuskure insha Allah amma za mu kwari mu dawo da su sai mu musasu insha eh, Allah na'am sannan kuma yan uwa za ku iya kira kai tsaye a cikin wannan shiri da muke gabatarwa ah, domin mika sakonnin gaishe gaishen ku yi mana bayanin yadda kuka gabatar da sallah a garuruwan da kuke da kuma yanayin al'adu da na daban-daban al'adun Hausa da ma al'adun mutane wanda suka zamanto ta hawwasu ko ma'ana su mm, ba Hausa bane amma sun zama Hausawa yawa sun koyi Hausa kuma sun zama Hausawa kansu so muna fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu ah, har mu gama wannan shiri da kuma hakan nan kuma kar ku manta ga malamai muna tare da babban bakonmu a cikin yau shirin namu wannan shine shirin shi na farko da ya shigo wannan shi namu malam ibrahim mm. khalil adam ibrahim khalil adam ibrahim eh amma duk da dai za mu ji za mu ji sunan shi shi ba shi sunan shi ma ya faɗa mana sunan shi daga farko na'am sunanka sunana ibrahim sunana ibrahim adamu ibrahim wanda ake wa lakabi da suna khalil khalil mm. masha Allah masha Allah wannan dan uwa dai zan ce kaman ah, bako ne ba bako ba don mahaifin shi ba bako bane a wannan tasha din mai albarka ko mm. shine ah, barista ah, adam na adam kumo mm. na mutu wannan manta mun yi shirye shi da dama akan hakkin dan adam an kira shi ta waya eh, yayi sharhi akan bin doka eh, da yanayin tsarin yadda ake tafiya mutum zai buku hakkincinsa a cikin society a cikin eh. mujtama al'umma so wannan shi ma din ba farkon zuwan shi amma farkon zuwan shi cikin shirin mu na wanda muke gabatarwa sai muna ma barka da zuwa cikin wannan shiri eh, to kai tsaye dai zamu so ya dan ba mu yan uwa dan yanayin yanayin daga fatar da karatukan shi misali a Najeriya aka haife ka ko anan aka haife ka dan take cikin tarihi ka an haife ne a garin gombe hmm. a garin gombe a najeriya tarayyar eh. najeriya hmm. Hmm. anguwar anguwan cikin gari ko kuma a local government local government mai su local government na gaskiya dai ban sani baka kuma local government ne ko kuma anguwa ce kuma local government ne ina eh, amma a cikin unguwa a wannan din to wace unguwa kenan hamar kafi mene hamadu kafi hamadu kafi eh, ayyuwa ka san sunan yan garin namu sai a hankali eh, gaskiya ne ka san da yake yan uwa ne kakanni ah, yanzu an haife ka a can mm. kannan ka nawa kanne na su hudu ne dawa dawa yi eh. kai ne babba ko kuma kana da yaya ni ne babba kai to kannan ka wani dawa ne da nabil nabil abdallah abdallah abdulhafiz abdulhafiz maryam maryam ita ce ta rasu maryam ɗin. to allah jikanta allah ya sa ta huta yaushe ta rasu ta ah, jima eh ta shekara tun 2016 to allah jikanta allah ya sa ta huta tana mm. neman shekara bikin allah sa ta huta malam khalil idan muka zo kayi makaranta mm. daga wani shin kayi da ka fara firamare ko kuma kayi wani kayi noziri kayi wani abu kai yawanci da an ta min rufit a nozari sai na maimaita nozari an ta min haka in ta maimaitawa sanda na maimaitawa wajen sau uku a duk amma a makaranta ɗaya ne ko kuma a makaranta daban-daban mm, makaranta daban-daban to wace makaranta ka fara zaka yi tuna eh makarantar da na fara yin nozari sunan makarantar buhari estate buhari estate a nan cikin garin gombe eh ta biyu da na gama kuma shine sai na taho nan Mm. da muka kara komawa kuma sai aka saka mu a makaranta mai suna model model science mm. a garin kumo daga garin kumo muka koma gombe aka saka ni a makaranta cikin gari kenan eh to dan ah, kamar za mu dan dakatar da kai ga kira muna samu daga yanwa na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. malam sabitu na'am na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam to dan uwa malam sabit yana jin ma akwatin talabijin din shi to kaji kaga dai ah, za mu ba su ya shayar shawara duk wanda bai kashe akwatin talabijin shi ba kar ma a sa shi cikin shirin gaba daya a tabbatar ya rage akwatin talabijin din shi kafin a sako mana shi ciki saboda idan muka ce ma za mu tsaya mu ce a rage kafin ya ji din ma ya ci lokaci su za mu lokaci za mu kuɗi kuma eh, gaskiya ne masha Allah haka yan uwa muna dan jan hankali cewa da Allah duk wanda ya kira ya tabbata cewa ya kashe akwatin talabijin din shi ko kuma ya fita daga gurin da ita wannan talabijin din take sai ji mu tamkar muna yin waya ne tare da shi wannan zai ba shi dama wurin isar da dukkanin sakonnin da zai isar ah, muna roƙon haka gare ku da Allah ah, maganan sako kafin mu dawo kan khalil tun daga fara maganan sako eh, sai ka ya kamata kai ma ka fara sadda sakon gaishe gaishen ka tunda na baka damar shatin jiya na fara eh, yau ka fara sai malam halil ya sai nayi watan da dai kaga shiri ne na sallah kuma mm. wannan dama a maksudin shirin shine mika sakonnin gaishe gaishe ga yan uwa to farko dai ina mika sakonnin gaishe gaishe na ga dukkanin al'umman musulman duniya wanda suke sallah wannan Fatima ta riga ka jiya ai to ai ni ma na isa fatima ta riga ka jiya ta riga na din ni ma dai zakiya ma ta riga ka jiya dukkan su duk dai a gide ni na isar da tawon a makare to amma dai sun karba insha Allah yan uwa dukkanin ku ina muku barka da sallah da fatan yan uwa kowa da kowa da ke musulmai a duniya sun yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana ta badan badan ba da da da da kai to an kai da da da da da ina ai lokacin ka koma tsotso ho a kai ka gani <laughs> ko ba ka ba to shikenan dai wannan shine sakona na farko ga yan uwa sai kuma gare ka kafin a malam khalil tukunna ba malam khalil dama wa za ka gai miƙa barka da sallah yanzu kan mutum uku ko mutum hudu ga babana da kuma iyayena da dangina to kai mai jimilla kenan kana eh. gaishe da baba kana eh. gaishe da mama kenan eh. da dangi gaba daya mm. so ga kira muna samu kira assalamu alaikum haniya haniya wa alaikum salam kina nan kalau ki ce wa najuwa ta tasha kusa da ke wa alaikum salam najuwa ce ko rauda take surutu wa alaikum salam wa rahmatullahi barakatuh haniya abubakar na gajiya kina nan kalau to ta katse marwa haniya ewa eh, akwai wani waya kuma bayan shi salamu alaikum ga wata waya muna kara samu to shi kenan wayan ta tafi muna fatan dai in sun sake kira fauziya ko kuma hajji su kashe mata tv ban sani take kame ba a kashe tibin mm. sai a kira wayan insha Allah mm. muna sake sanarwa a kace kana gashi da mama da baba da duka family gaba ɗaya uwa to ni ma inda zan samu in gaishe da jiya na gaishe da mamana da babana da mamana guda biyu duka na gaishe su a yau kuma zan fara gaishe da malamai na mm. gaba ɗaya malamai tun daga primary school har bayan jami'a ina gaishe da su ina fatan su yi sallah lafiya wanda ba su lafiya allah ya ba su lafiya wanda kuma suka rasu allah ya ji kansu da rahama allah kuma ya sa da nisa tsakaninmu <laughs> ba ka so ka tafi ne ka faji ba mala galil wai Allah sa da nisa tsakanin mu Allah ya ji kansu nace kuma Allah ya sa da nisa tsakanin mu baya san mutuwa a ba wai ba ni da ma asalan Allah bai ni da mu to kai kana son ka mutu da wuri ko ba ka son ka mutu da wuri malam galil yanzu eh? ka ba na son mutu da ah, wuri ba to ka gani to shikenan ga dai kira dai ana kira to shikenan assalamu alaikum za mu ji Hashimu na gajiya alhamdulillah min sallah lafiya to masha Allah mala shi mu kana da wata shawara da zaka ba mu a cikin shirin namu ko kuma sakon gaishe gaishe wallahi kamar ba na jin malam hashu mm, ko sai ya dan daga murya shi ne network ne shi bai da kyau sosai ina jin network din ma gaba daya tafi muna fatan dai a dai kashe waya a kashe tv sai a saurare mu ta waya masha Allah Allah ya kuma ya saka da alkhairi ga mm. masu kira din ah, wannan to dan uwa ai na yi gaisuwan farko to shikenan to dan uwa kaga dai muna magana ne akan sallah ko to sallah dai ya kamata a ce mu muna kasar Sudan shekara kana ma tukun na rabanka da kai sallah a gida kai hmm. wannan karon na shekara na daya shekaran ka dai kai rabanka da sallah ba a gida ba a ah, na yi ban gane nufin nakun ba ne a kai eh. wannan shekarar tun da ka koma gida eh. yanzu ne ba kai sallah gida ba ko eh. lokacin da kuke nan kuma na jin so ɗaya ne ba so biyu ne ba kai sallah a nan ba to dan dakata kafin ka wannan nan ga kira muna samu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mustafa dan wa malam mustafa miftahu aw miftahu ne na malam miftahu an yi sallah lafiya wa alaikum assalam Allah na suna kawatar da mai ma yara za su yi tafiya da na da na haɗa yara za su yi abin nan tafi. Allah sarki to da fatan zaka turo mana da hotunan su. Allah bai ta mana. Amin amin. Amin amin muna godiya kwarai dan uwa malamin fita to akwai dan wani shawarwari da zaka ba ma eh, wannan shiri ne ko kuma ga iyaye da suke da yara. Alhamdulillah ya gida ya aiki. Alhamdulillah komai lafiya kalau. Allah shi maimaita mana. Amin amin amin amin. to dan uwa zaka mika sakon gashe gashe ne ko da guda mutum ɗaya ne biyu haka eh to gaskiya ina sakon gaskota ga daukacin jama'a Afirka TV da wasu ya masha Allah to suna ji kuma duka suna amsawa shawara gaskiya ni ba wani shawara ba ku zai muku fatan alheri Allah kala miki daukaka amin amin muna godiya kwarai kala miki daukaka amin mun gode kwarai sosai da sosai amin amin amin to mun gode Allah saka da alheri to mm, malam miftahu kenan yana eh, malam miftahu da ah, ni na ji rabona da sallah a gida mm. kai ai sun jima an jima ah, to shi kenan an jima yanzu to an jima eh, to ya kake ina ji rabona da sallah a gida tun 2013 kai kai shekara ah, 2013 ai ba da dadewa bane shekara biyar to shekara biyar shekara biyar shi ma din karamar sallah na je na yi eh, a najeriya a najeriya na je na yi karamar sallah na jin shine rabona da yin sallah a gida kenan eh to amma to yana irin kake ji da rashin yin sallah din misali da kake ji wani irin shauki kake yi ma yin sallah a gida da kuma san ta sallah a gida eh. da sallah a Sudan ai ba ɗaya bane ko ba ka ba Khalil haka ne mm. shi kanshi ya san akwai bambanci eh, tsakanin sallah malam Khalil ya wafaka ma to yanzu kai malam Khalil me ka gani bambanci tsakanin yin sallah a Najeriya da kuma yin sallah a nan kai a nan ba na kallon iyaye na ni ido da ido amma a can ina kallon su eh, eh, mm. a can kuma mm. ina kallon sauran dangi eh, na can nigeria kana zuwa ziyara kana zuwa yawon sallah amma mm. kuma nan duk ba sai dai amma ai kana waya da su ko ka gaishe su cewa ka ji suna waya waya gani ne a to amma dai ai kana jin lafiyar mutane da wannan duk wani abu ne da zai dan share ma hawaye kadan ko mhm, to bayan nan fa sai dai muna waya da su ta hmm. kafafen sadarwa video call haka ko eh, su video call kaga anan hmm. akwai mace da yawa ba kaga na farko ba abokanai hmm. ba ka da abokanai na wannan yawa kuma kaga anan anan especially anan shi kadai ne a gida gaskiya ne daga shi sai eh. alhaji eh. alhaji karami eh. malam adil so kaga malam adil kuwa shi kansa sai dai a taimaka yawwa shi kan shabokin hira ne ko ai kuna hira da shi sosai eh. to ka gani mm. to zaman gida eh. kuma kaga sabanin sallan gida da sabanin sallah nan a nan in ka dawo mm. ka dawo daga sallah mm. sai dai ka je kai bacci saboda ba za ka yi fita ba to dan daga waya ana kira da sauran sai ka daga mana assalamu alaikum sabitu malam sabitu an yi sallah lafiya lafiya kalau ya ayyuka ya kowa da kowa alhamdulillah mun gode Allah ya kuka yi sallah mai fata alkhairi Allah Allah ya ta mana sallah nan amin amin amin amin malam sabitu akwai yaran za a ba su ko kuma za ka ba mu goron sallah na ce akwai yara ne za a ba su ba mu goron sallah ko kuma kai ne ka kira kawai ka ba mu goron sallah ka da kanka da yi fata fatan kai. to mun gode mun gode malam salabi kana kana bibiyan shirin nan namu manyan gobe eh ina bibiya to ko akwai wata shawara da zaka ba mu da zamu yi mu ƙara inganta yanayin shirin namu game ga matsalar eh, iyaye ko yaya ko kanni haka da ya kamata mu yi ko wasu fanni da ya kamata mu taba wanda ba mu taba ba yawa ko kuma wani korafi da yake da shi akan shiri din wanda kake eh, sai dai kawai akwai dan wata guda Aisha ita ce take da korafi kawai amma ni dai ban da korafi na komai to ai sai a bata mu ji korafin nata yawon to har akwai ta Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi barkatu. Wayo. Muna fatan insha Allah malama Aisha za su sa kira kuma za su kuma za mu ji korafin kuma za mu rubuta insha Allah. Kuma za ta turo mana da shi ta message. SMS ko kuma ta WhatsApp insha Allah. za mu Allah Muna ma fatan mu ji ta kira mu ji. Yawwa. Sabida ka san aka aka aka ji eh, sai a rubuta shi a gurin ba sai an ƙara biya bincika ba. Gaskiya ne to muna godiya kwarai sannan kuma yan uwa dai muna neman shawarwari ga kodayaushe ah, wannan shiri shirin ku ne ko in ce shirin mu ne gabaki daya. A dai don amfanan mu amfanan kannan mu da dukkanin al'umma musulmi gaba gabaki daya muna fatan za ku ci gaba da bamu naku gudunmawoyin a koda yaushe. maganan gudunmuwa ina gani ya kamata mu ma mu je mu ba da gudunmuwan eh, mu a cikin mu mu dan eh. sha ruwa eh, saboda mu dan huta sai mu hutun farko an ce jiki da jini jiki da jini ko dan uwa malam kalil na ga yana jin kishi shi ma kun sha ya dan bushe ya kamata ya sha ga yayi kaman an dan fara ji katsin ma a randa da sauransu mm, za mu gani dan ya shirya shirya sai a dan kai mu mu ga barka da sallan da aka tattana da mana insha Allah na'am to ga muna da waya ne assalamu alaikum wa alaikum salam malam safwan ina gaji an yi kalau ya shi nan kai magana ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam safwan assalamu alaikum wa alaikum assalam kana ji na ina jin ka assalamu alaikum ina wuni ina gajiya ka yi sallah lafiya alhamdulillah kai fa ka yi lafiya lafiya lau tu masha Allah ka ci naman sallah ina fata eh. ka ci sosai ko kaɗan eh ina jin ka na ce ka ci naman sallah sosai ko eh na ci ina nawa na ji ina yi wa iyayenka da lafiya to kowa lafiya lafiya wa za ka miƙa wa goron sallah to kana san naman sallah <laughs> ai kai muke jira ka kawo mana naman sallah to shikenan ba lafi bari zan ce baba ya baka nama naman sallah to ila ila baka ci dabino ba kenan to a bashi ko a bata hmm. bilal ko bilal ko minal bilal ko mm. to dan uwa malam bilal kai sallah lafiya ina gajiya an tashi lafiya lafiya kalau masha Allah kin je yau kallon sallah eh. to da me da me ki hello ina kwana ina jinki to barka da sallanki shikenan zan baki kaji barka da sallanta eh to zan ma baba magana ya baki baba sai ya baki a maimakon mu da zaka ce baba kaka hada baba da aiki sosai mama za ta baki barka da sallanki to alhamdulillah alhamdulillah to zaki mika gaisa da da zaki gaisar da na yi wa 'yan uwanta barka da sallah abinda take na ya shari idan kun shirya za mu je hutu rabin lokaci eh, saboda wadan sha ruwa masu kallon mu kar ku yi sara kwan talabijin ɗin ku zamu je wata rabin lokaci sai mun dawo ga babbar sallah ta iso birni har ƙauye yau farin cikinmu ba za a kwatanta shi ba To bismillah gwani mai isar da san ba za a kwatanta ta ba, ƙara aminci ga manzo da alihi da sahabu mazowa gaba, mun sara muku don martabar ku kullum sai gaba ba baya ba. albishirinku musulmin duniya manyan ku zuwa kankana ga goron sallah a cikin kasida za na kwarara mana zan mika ga tashar tv siri ta raba muku ba fargaba. ga ranar babbar sallar mu yau duka al'umma sun fito layi har titi manya har da yara ilahu suke ambato ga mu kamar arfa yau farin cikin mu ba za a kwatanta shi ba yanzu gabas da arewa da yamma tare da duk sassanni kakab manya da yare da yamma ta gaba daya an cike li an yi tsaf kowa sai murna zuci har da baki ba za a musalta ta ba Mun gode wa ta'ala Ubangijinmu da ba a yi wa kishiya, ya yi mu ga ranar wanga idi cikin ƙoshin lafiya, Allahu akbar mun bi ka rabu ba za mu biyun taka ba. jagoran sallah na tashar afirka zuwa ga dukan yan uwa hausawa da fulani bare bari ya rabon mu muna gaisuwa yau da mazan ku da mata ina yabon ba za na rage wansu ba 'yan Najeriya, Nijar da Ghana, Togo da Mali zuwa Gambiya, al'ummar Kamarun, Chadi, Kongo, Sudan har da na Somaliya, Allah ya karbi ibadar mu addu'ar mu ba za mu takaita ta ba. makka iraki da jordan yaman waɗanda suke a hayin maliya pakistan philippine thailand da duk jama'ar yankin asiya suna ta bikin sallar shagali a kullum sai gaba ba baya ba 'yan Burtaniya Jamus Faransa duk na Oroba ga baki ɗaya har da musulmin duk da suke Amerika sun fita baki ɗaya don sallar idi ba za su yarda su zam a sahun baya ba. duk a tashar mu ta TV siri muna miko da dukan gaisuwa fatan alhairi har da jinjina a gare ku dukan yan uwa Allah ya maimaita hakanan ya sa Islamu ya zamci gaba. ƙarshe zan yi nasiha ta gaskiya izuwa ga dukan al'umma duk mu rike igiyar Allah guda ɗaya kar mu tsaya tantama mu yi koyi da irin rayuwar ma'aiki na baban zainaba kana mu so juna haɗa kanmu ba rabuwa ku sani shi ya bi sai rahamar Allah a dare da rana ta yi ta yawan yayyafi ta yi ta yawan sauka zuljalali ba zai daina ni'imta mu ba. ka amshi ibadar mu ya rahimu ka yafe dukan kuskure taimaki duk mabiya islam na nan kusa har da na can ketare kai ne mai amsar addu'a ilahu ba za mu ki kwanka ba rabbi ka raya tashar tv 3 ta zamo gaba ba baya ba taimaki dukkanin hadimanta wanda ba za a kidaye su ba tare da dukkanin masu santa ba zan daina mutunta ku ba nan gunza na tsaya babu zarbabi a ciki na taba fankama ni ne bubakari wanda jalla ya ajiye a garin kantama lokal gamman din min jibir jihar mu kano take ban buya ba ga babbar sallah ta iso birni har ƙauye yau farin cikinmu ba za a kwatanta shi ba. ga babbar sallah ta iso birni har ƙauye yau farin cikinmu ba za a kwatanta shi ba. masha Allah masha Allah kai yan uwa mu da dawowa mm, bayan waka da muka je muka sha ga shayar da minti da muka sha wannan kai ka sha minti za mu wannan bai girma darakta Allah ya saka mai da alkhairi mm. wato gani muna ta abin nan kuma yau ranar sallah ce ranar ce yace gashi aka kawo mana eh, abin nan sai dai korafi na ga yayin shi shine mai babba sallah muke ciki fa ba wai karama ba yawa kuma dai ban ga kaji ba ban ga nama ba kai kaga ina wannan wanda suke ja hmm? ina cikin wakan nan eh, eh, ka gani ni abin da kaga suke jan nama ko eh, ka gani da inda gaske kaga ma da an kama na ai surutun nan sai mu daina sai mu sauka kasa ko ba haka bane dan malam kale malam kale ta ga maka ga malam kale yana malam kale ya ci naman sallah ne da yawa yau na fahimta shi yasa in an kama shi ba zai ci ba shi ka san su dan ba a cin nama sosai ko ni ban san ko ana cin nama ana ci a kaci kaci nama kenan yawa shi ya ci ya koshi yawa mm, to ni dai na ga alama ni ne ban ci nama sosai ba gaskiya ni ma kan na ci nama wallahi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mm, ba ni ma zan je in ci ni yau zan eh, fara cin nama zan zo da alaka ba za ka gaice ba a kai na. Hmm? ina dan ni ban gaice ba lokacin da tashi bai gaice ni ba magana muna maganan malam kalil ka ce ka hmm. ji hmm. ka kuma an kai ka model school eh. ko a model school ka gama nursery mm. a nan ka fara eh. primary ko kuma ka da makaranta eh, na fara primary a nan mm. primary 1 to 3 mm. na yi 1 to 3 eh. sai aka canja maka makaranta eh sai ma koma gombe da zama a cikin wannan model school za ka yi tuna wani aboki da ka tuna abokin ka don duk kwashe kwada shi za ka yi tuna gaskiya mutum ɗaya kawai na tunawa duk ɗan ajin namu duk ɗan ajin namu to na shekarun da yawa kenan ɗahiru ne ɗahiru ɗahiru abdullahi ɗahiru abdullahi hmm. shi abokinka ne eh. ko bencin ku daya ko kuma dai kuna abokina ne abokinka babban abokina ba da dan kiriniya kwallon an fito break da waye da sauran su tare kuka yi eh masha Allah lalle wannan ba za ka manta da shi ba to amma kuma yanzu yanzu kuma ka ga ya manta da shi bai mika mai sakon barka ai akwai na biyu oh to shikenan akwai dauni na <laughs> biyu ko akwai second round bayan ka gama ka ga model aji uku sai hmm. wace makaranta da kuka dawo cikin Gombe sai makarantar imamu shu'aibu imamu shu'aibu eh. a cikin gombe wace anguwa hamadu kafi hamadu kafi mm. mm. gwata ku dai da kuke zaune gwanda kuke eh. yake mm. a can dai na fara primary 4 muka fita shi ma daga nan eh. to amma ni yana da dan tambaya kaɗan yauwa kake fita ka fara kuma daga wannan kuma makarantun ne ba su ma tsarin ko ba su tsarin yadda kai ake bukata a gida ko kuma da wani dalili ne na canja unguwa ko kaza kaza da sauran ni ma dai ni ban sani ba fitar da mu ko a ke ban san dai don so da me don so da ba ni ina gani ne alama saboda ka san iyaye suka fitar da yaro daga makaranta maybe akwai dalili an yi tunanin makarantar da tana da kaza kaza ne to sai aka zuwa ga ba za ta iya shirya kayan da ake so yawa kuma ka kamar da muka yi bayani iyaye kowa yana da hadafi akan ɗansa so a hadafin sai su ga hadafin da suke so su dora yaron sa akai sai su ga bai yi ba wanda yana daga cikin hadafin mahaifin malam Khalil wanda dawo da shi Sudan da yayi yanzu eh, eh shine hadafin alqur'ani alqur'ani wanda yanzu na ji malam Khalil haka yana ji kaga har eh. izu biyar ko eh, eh. a da anan Sudan ka hadace ko a gida a gida fara da a gida hmm? izu biyar ka haddace izu biyar masha Allah to kaga malam kadir in yabo wannan tsarin da muka yi bayani na wannan insha Allah za shekara mai zuwa zaka ga malam halil malam kadir ya haddace alqur'ani za mu zo mu mm. je ya shi yake so yake bude gaba ma mu gama maganan karatu daban-daban eh, eh na'am na'am tunda yanzu <coughs> kun ko wace bayan ka bar wannan makarantar sai kuma wace sai na koma flying colors eh, makarantar arabi da boko ne eh, aiwa mm. to daga makarantar a nan ka gama nan daga aji hudu har zuwa aji shida ko kuma ka fita ah, aji shida damun makarantar babu aji shida to dan dakata shi muna samun kira ana kira ah, na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa malam muhammad ina jin mu assalamu alaikum dan uwa malam muhammad to dan uwa malam muhammad ya kira layin shi aka tsaye to na kana faɗa mana babu aji shida aji mm. biyar ne suke gama eh mm. za da pjss to nan ka gama eh kai common entrance mm. sai eh. ka tafi za ka tafi js1 ko eh. ka shiga js1 Eh. sai ka taho mm. Mm, ma'ana a nan za ka haddace alkur'ani sannan kuma ka yi ka ci gaba ko kuma a nan za ka ci gaba da baba na ci a nan zan ci gaba eh, a nan za ka yi za ka zama balarabe kenan eh, insha Allah kuma dama ka gaishe yasa ina ga hadafin sai canja mai sai kai shi makaranta da ake yin arabic da boko da fatan dai ka magana mu dai ta fito yawa shine akwai abin da ake so mutum yaro ya zama ana so baba kai na so ka iya larabci ka ga ka zo garin larabci ba zai baka wahala ba yawa za ka samu dama na yin communication da wannan da sanar so dan uwa gashi muna ƙara samun min kira assalamu alaikum to daga zuwa ta leko ta koma to mana kare, yanzu kafin wannan mm. akwai wasu mutanen da ya kamata ka gaisar ka mm, musu barka da sallah tunda kaga kana nan ka ci baka ka zauna cikin eh, yana daga cikin abin da ka rasa a nan shine mai yan uwanka baka ganin su iyayenka kaza kaza kaza da sauransu so za ka yi amfani da wannan dama wurin ka gaishe su ka miƙa musu saƙon barka da sallah Eh. hadda abokan kama na makaranta na unguwa da ake wasa da waye duka wannan zaka iya to ina mika wade da abokanaye na da iyayena da dangina hmm. da kuma sauran al'umman musulmai duka barka da abokan zaka iya ambato sunaye saboda ka san kai wannan rubutu din akwai aboki babban aboki akwai aboki dan kasa kasa akwai aboki dan kasa can can can wanda kaman kwana to a dan dakata ah, ga wani nan zai kira yana so ya mika shi sakon assalamu alaikum faisal ayi sallah lafiya alhamdulillah muna fatan kai ma kai sallah lafiya lafiya kalau masha Allah malam faisal shekarun ka nawa a ah, malam fasal yawa yayan mu ne malam fasal malam fasal kai layya kai malam fasal ya kai ba kai layya ba sai a gaba to Allah ya ina fata in kai dai zaka ina son kai da kafa da tumbi da cinyoyi da kirji eh to amma ni kuma ina son kahon kawai saboda zan dawo in ci gaba da wasan kasuwar kaho din nan kasuwan yara da ake to malam fasal ka mun ce mai lokaci har kudin sai ka samu ya mika sako ba ta katse na'am walabi mm. zan baka mutum goma mm. na farko to ka tuno akwai dai nasir nasir muna fata nasir ya yi sala lafiya kuma yana kallon afirka tv mm. dahiru dahiru muna fata ya yi sala lafiya mm-hmm. hamza hamza idris idris mu'azzam mu'azzam habu abubakar abubakar kenan habu ake ce masa mm. mm-hmm. abubakar abdullahi sahabi sahabi mm. Mm. insha Allah sahabin ne ma tare da kuma Muhammad wakili Muhammad wakili eh, wakili Usman to shi wakilin waye sunan baban shi na wakili a yana sa shi din wakili to kaga shi to haka ne dai haka ne dai na shiru kan ne fasara sai wa eh, eh. sai da kuma Umar Ɗanladi Babu ga kira ne. Eh a bashi. Salamu alaikum. To Malam Fauzan. Fauzan na fatan ya shirya zai canza suna. Kuma salam Fauzan. Wa alaikum salam kana nan kalau? Eh, Masha Allah, kai sallah lafiya? shekarunka na takwas ka je masallacin idi da kai da wadawa kuka je dukka gidanku masha Allah kun bi babu kun tafi kenan alhamdulillah ina goron sallah na au to shi kenan tun da mun haka ni zan bashi to shi kenan bari ya salisu zai baka dan dan uwa malam fauzan ni ga barka da sallata in baka yawa to gashi to amma wa kake so in bawa cikin nan in ba ma shi wancan ko kuma in bawa dan uwa malam kalil ya aje ma eh wa kake so in ba malam kalil ko kuma shi wancan ba zan ba wancan ba malam kalil zan bawa ko shi zai aje ma ko to a ba musa to amma kafin ka bashi malam fauzan baka mika barka da sallan ka ba to ba musa din wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratu malam musa kana nan kalau Musa. <laughs> kaji yana yana gefe na surutu mene babu musab ne baya nan wane ne mai ihun na a gefen ka na gajiya kana nan kalau kana lafiya to masha Allah Musa ina baka mutum goma ka musu barka da sallah mutum goma to ina ganin kaga karamin kanin su a gefe na yana ta sai an bashi sai an bashi na kwace wayar naji yawa shi yasa shi kuma suna ta kokarin abin to fatan dai sun yi sallah mm. lafiya dukkanin su da to wannan ya gaishe saura mutum ɗaya karasa sai in dawo kan wannan ya shi ma ya karasar Umar Dalladi Babuga Umar Dalladi Babuga mm. Babuga suna unguwa ce ko a sunan kakan shi ne eh amma kamar unguwa ce ko Gabukka ne dai suna unguwa Gabukka yawwa yawwa Eh, to amma wannan duk da ka gaisa dukkanin su suna cikin garin Gombe ne kuma kasan kasan a cikin ka ce Abdullahi lahiru ne da ya koma amma dukkan sauran suna Gombe suna cikin garin Gombe to muna fatan duka suna kallon afirka TV 3 kuma sun yi sallah lafiya na'am takon kwansu kuma ya isa gare ka saura kai to ni na ni da kasan ko a zaune dai na hmm. na fi malam kalil girma ko a zaune na dai baka mutum alkur'ani kenan ga salis sani ga salis takwaranka <laughs> kai eh, takwara eh. assalamu alaikum dan wa takwara shakwala kai kan ka bata mana suna dan wa takwara chakwala salis sani salis sani Eh muhammadu salisu sani na'am assalamu alaikum to muna jin malam salis dai shakwalanka baya eh, kusa shakwalanka baya kusa gaskiya yayi shahir zan zo in yaƙi wallahi <laughs> wallahi zan zo in yaƙi sannan ya za a su min sunan dan uwa kuma kuma ana shi magana shakwalan shi ya eh, shigo shakwalan ya shigo shi zan fara ma gaisarwa ina gaida a cikin wanda zan banda yan Kano kai banda yan Kano kawai mm. ka ji banda banda yan Kano me suka ma yan Kano kawai bana so a gaishe da yan Kano yau to bari na fasa amma dai ko mutum ɗaya ne ba za ka bani a ko mutum ɗaya ko mutum ɗaya ko mutum ɗaya banda mawa da baba dai na gaishe da mawa da baba malam eh daman jiya na gama na gaishe su wannan ni ma na gaishe da mama da baba dukkanin su na gaishe da su da to shikenan da ma kanne na na gaishe da su to na farko dai zan da dan uwa malam Salisu da ya kira kwara mm. Salisu mai sunan Salisu Sani mai sunan yaya dukkanin su na musu fatan su yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana ga Muhammad ya dawo to na'am assalamu alaikum dan uwa malam Muhammad assalamu alaikum malam Muhammad yana jin mu na jin shi ma baya kusa eh, shi ma ya kira ne fatan zai sake kira ne kawai kuma ina gabe to muna jin ka saiwa kuma yawa to ina ga da kamar yadda na faɗa sai kuma dukkanin malamai na to a malamai dai akwai yan kanawa yawa na ci ban da yan kanawa to shikenan to malamai duka dai a malamai dole a gaishe da su yawa to ka gani dukkanin malamai na ina gaishe su tun daga kan malami na na farko a duniya na gaishe da shi a jiya ba sai na maimaita ba mm. shine mahaifina har zuwa ga kan malamina na karshe wanda na baro Najeriya ina karatu a wurin shi Malam Abdulhamid da fatan sun yi sallah lafiya malamina na firamare da secondary malamina na makarantar allo malamina na makarantar islamiyya da su da fatan sun yi sallah lafiya sai kuma ina mika ta'aziyya ta zuwa ga ɗaya daga cikin malamina da na karatu na alkur'ani to wani ne daga Najeriya To kanin Musa Hafsa kina nan kalau yayansu ce gaba daya ke yayansu musab ce eh. to me kika taya mama aikin sallah a gida me dai me kika taya mama aikin gida aikin sallah kin taya mama aiki <laughs> eh. me kika taya ta kai yankan nama ta taya ta mana <laughs> a yankan nama ya sun musa na ce a aikace aikacen gida da aka yi na sallah menene kika taya mama aiki da shi wanke wanke sai kuma me da aikin gida aikin gida kaman cin nama shara eh. yawwa cin nama ina sani cin nama shan shayi suyan nama yawwa to suyan nama to shi kenan yar dai malama hafsa yanzu yanzu malama hafsa da ina da ina kika je yawon sallah zan je gidan antoni Masha Allah ce ana gaishe ta daga ina kike Kano ko ina na so in ji da Kano ce ta je kallon hawa eh, ta shi kenan ka daga ka gama daga miyan mika ta'aziyyar da kake yi shikenan sai ka rufe yau to shikenan ga ɗaya daga cikin malaman mu ko in ce malami na da ne karatun Qur'ani malam Mahmud ya rasu cikin satin can da ya wuce to Allah ji ah, kansa Allah sa Allah ya gafarta masa malam Mahmud ana kiran shi da malam babba ya rasu Allah ya gafarta masa Allah kuma ya ji kansa ya kira rahama zuwa ga kabarin shi kuma ba mai iyalinsa da dukkanin ɗalibansa hakurin jure rashin sa Allah kuma ya ba da wanda za su mai gurbin sa wurin karanta da al'umma da yiwa alƙur'ani hidima na to ina ni ma na tasirin dawo na gashi amma ni yanzu zan ƙara shiga garin su mutum biyu garin su wannan zan shiga saboda saura minti biyu mu rufe wannan shirin gaba ke saura minti biyar saura minti biyu mu rufe shirin mu dan haka mutum biyu zaka gaisa to shikenan bari gaishe da mutum biyu to ka san da mutum biyun ka da mutum biyu na daban to shikenan fadin ji to shikenan zan shiga garin Gombe mhm. inda zan gaishe da kannan mahaifina gaba ɗayan su mata gaba ɗaya mhm. umma jummai umma jari mhm. da su iko duka ina gaishe suna fatan sai lafiya da 'ya'yansu jikokinsu duka muna fatan sai lafiya da sadiya dukka ina gaishe da gidan mamman kaura ina gaishe da gidan hmm. kawun babana kai gwamban nan na shiga da yawa dakata haka yi rubutu kawai rubutu dukka yawa mutanen gombe gaba ɗaya da hmm, fatan sun yi sannan je dukka mutanen kaduna yawa ina gaishe da banda kai mana jos a banda jos a banda jos yana gama gaishe da jos kaduna gaba ɗaya wanda suke kaduna eh, na gaishe su gaba ɗayan su eh, to ni ma ina ga dukkanin mutanen da suke garin katsina a ah, kuna manta ban gaishe da kakala ba da suke garin daura akwai kakala ban gaishe da shi ba a kaduna yake kakale eh, kasan kakale eh, a eh faɗi gaskiya ne gaskiya to Malam usman ya gaishe da Malam usman da shi da ba bane a wannan tasha da wanda suka san wannan shi da <laughs> matar sa eh na'am a ah, me ma sunanta hmm. baka je dauran auren ba mago to dukkanin su dai da fatan da amarya da ango mm, zamzam to da amarya da yake ce mata to da amarya da ango da fatan dukkan lafiyar su da gaba ɗayan su da shi da mubarak ina fatan dukkan sun san sallah lafiya da kuma Allah karbi badu malam kalil hmm. a gurguje wa za ka ƙara gaisarwa a ƙarshe hmm. kakane na na garin basirka basirka a hmm, gombe kenan a jihar kano oh, oh, basirka eh to kana dan kano baka san ma karan ba ah, to shi kenan muna fahimtar sallah kai kuma za ka yi zira karshe a karshe mutum daya kai za ga aisha ga gaisa ka gaisa ya kakannin sa ya ce kai kuma karshe mutum kuma ina gaishe da dukkanin kannan mahaifina maza da mata har da yayin da yayin to shi ke tun ba wannan ba yawa na ce ba ana kai shiru ganne na ce da yayin duka gaba daya da suke ko ina a fadin kasar Najeriya sai kuma to shikenan mun dawo shirin gobe ni kuma karshe a karshe ina gaishe da duk wanda ya sani mm. duk wanda ya sani to ni kuma ina gaida duk wanda suke kallon tasha Africa TV Studio musamman abokan mu da suke kallon wannan shiri namu na yara manyan gobe ko wannan gaba ɗayan su da fatan sun sallah lafiya muna fatan Allah maimaita mana Allah ya ƙara maimaita mana ta gudun ba da yawa da yawa to masu kallon mu da sauraron mu duka duka a nan shirin namu na yau ya zo ƙarshe amma ku saurare mu a gobe insha Allah za mu zo muku da baki masu rigima da masu surutu da masu duke-duke da masu jefe-jefe mm. duka za mu zo da su duka za mu zo su insha'Allah Allah sallah insha Allah daga kafin lokacin ke cewa mm. a madadin wanda suka ɗauki hoto mm. Abdul Hafiz da muhammad ibrahim wuta da daukin hoto akwai injiniya kamal a can muna da mai sauti ibn maja akwai hani ali mai fitar da shirin akwai malam yahaya ya yahaya da ya shahir da shi shugaba kwakwata mai lura da gaba daya ayyukan sallah malam sani musa magawata da daya da shi injiniyan sauti a injiniyan gaba daya mai kula da eh, na'urori eh, kamal da kuma an ammun mu mai eh, zirga-zirga amma ahmad da shi da abokin aikinsa khalid namir muna fatan kafin lokaci mai zuwa muke cewa ku kasance lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yara manyan gobe yara manyan gobe ku je makaranta هذا القرآن كتاب الله كتاب الله كتاب